Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma akan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu harun ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. ana ma iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar alhamis shida ga watan yuli shekara ta da goma sha bakwai tare da ladan ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki sahaba imam ali ne daga nan washington dc ke marhabin lale ga masu sauraro ga kanun labarai wasu magoya bayan shugaban kasar venezuela nicolas maduro dauke da makamai sun yi wa majalisar dokokin kasar kawanya a jiya laraba mahukuntan kasar tanzania sun roki shugabannin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da su sakar musu mutanensu har su 21 kana an gaza cin matsaya tsakanin kasashen rasha turkiya da iran akan inda za a dakatar da buɗe wuta a ƙasar syria kanun labaran kenan You know, about 700 of them have expressed intention to surrender to the Nigerian army ya ce kamar da kuka sani akwai su 700 da suka nuna aniyarsu na mika kansu da kansu ga jami'an sojan najeriya amma a yanzu hakan muna da 70 ne kuma guda 57 ne muka riga da muka tantance kamin ku ji muryar haruna murya ta farko kwamandan rundunar operation lafiya dole a yankin borno manjo janar ibrahim attahiru kan yan boko haram da suka miƙa wuya malaman makarantun firamare sun yi zanga-zangar neman a fidda su karkashin ƙananan hukumomi niyyar ta kyakkyawar tarbo ga abdulrazak yusuf alfaga ku biyo mu domin sanin ko shi wane ne grace alheri abdu na tafe da shirin domin iyali. Masu are Assalamu alaikum. Wasu magoya bayan shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro dauke da makamai sun yi wa daukacin majalisar dokokin ƙasar ƙawanya. In ji wakilin wannan gidan rediyon Alvaro Algara wanda ya aiko da rahotonsa jiya laraba daga Caracas. Algara ya ce shi da sauran takwarorinsa na wasu kafofin yaɗa labarai kai har ma da waɗanda ba ma'aikatar majalisar ba an yi garkuwa da su a sauran da sauran ɗaukacin zababbun 'yan majalisar har su 112 waɗanda ɗaukocinsu suna ƙarƙashin 'yan jam'iyyar adawa ne wakilin na murya amurka ya faɗa ta wayan tarho cewa za su ƙyale mu fice amma fa akwai haɗari idan mutum ya gwada cewa zai fita da kansa magoya bayan na shugaba maduro da suke kiran kansu tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sun wa zauren majalisar da farkon da ake mika mulki inda aka ji aka yi ta jin ƙarar harbe-harbe da fashewar wasu abubuwa kuma nan take sai da motar da wato ɗaukan majinyata ta kwashe mutane har su goma sha biyar da aka jima rauni wasu daga cikin 'yan majalisar an gan su jina-jina da fuskokinsu wasu kuma rigunansu jike sharkaf da jini a jiya laraba ne mahukunta a kasar tanzania suka roƙi shugabannin kasar jamhuriyar demokradiyyar congo da su yi wa allah su taimaka a sakar musu 'yan kasar su 21 da aka tsare da su tun watan jiya waɗanda 'yan tawayen mai mai na jamhuriyar afirka ta tsakiya ke rike da su yan tawayen maimai ne suka kame waɗannan mutanen tun a ranar 28 ga watan jiya a wurin da ake kira lulimba da ke kudancin lardin kivu sa'idin da suke akan hanyar su ta zuwa inda ake haƙar zinare a gundumar manema in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta tanzania wato kasiga su dai sojojin ƙasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo suna yaƙar 'yan ƙungiyar ta maimai ne da ke kudancin kivu sojojin na congo suka ce tuni mutane goma sha biyu suka mutu sakamakon aragamar da aka yi da waɗannan mayakan wannan dai ba shi ne karo na farko da da matuƙa motoci daga ƙasar tanzania suka fada hannun 'yan jamhuriyar demokradiyyar congo ba domin ko a cikin watan satumbar bara sai da 'yan tawaye na maimai suka kona motocin tanzania guda hudu kana sa kame direbobi takwas a kudancin na kivu yanzu haka dai an kasa cimma matsaya tsakanin rasha da turkiya da kuma iran akan inda za a dakatar da buɗe wuta a ƙasar syria a yayin wata tattaunawar sulhu da suka yi a ƙasar kazakhstan kamar yadda jami'an diplomasiya suka ce domin ko rasha da iran waɗanda suke goyon bayan shugaba bashar al-assad sun amince da su yi aiki da ƙasar turkiya wadda take marawa 'yan tawaye baya domin ganin an samar da sassa hudu na zaman lafiya cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ƙasashen uku sun kasashen uku sun na fatan cimma matsaya a cikin ƙarshen watan agusta lokacin da za su sake zama a astana rashin cin matsayar na jiya ya zame wa moscow babban koma baya wacce ita ce ke shirya wannan batun sulhun domin ko ita ce ke kan gaba a kan takarar a zo a gani na kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru shida ana yi a ƙasar ta Siriya. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Amurka ta shaida jami'an kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba cewa a shirye take ta yi amfani da ƙarfin soja domin kare kanta daga barazanar kasar Koriya ta Arewa. wadda ta yi gwajin makami mai linzami sai dai kuma amurkan ta ce zai fi dacewa ko kuma zai fi kyau a ga cewa an samu sulhu ta hanyar diflomasiya da matakan tattalin arziki harba makami mai linzami samfurin icbm na farko da kasar koriya ta arewa a ta yi ya gamu da suka daga sassan duniya daban-daban wadda kuma ya haifar da shigar da ita cikin halin damuwa fannin diplomasiya wasu sassan kasashen arewacin amurka an yi imanin cewa wannan makamin da kasar ta koriya ta arewa ta sake harbawa a ranar talata da ta wuce yana cikin sabbin rokokin da ta gwada ranar talata ministan harkokin ƙasan waje qatar ya ce ba laifin kowa bane illa na kasar saudi arabia ita da haɗaɗɗiyar daular larabawa na shigewa kan sawon gaba na kakaba mata takunkumi ministan dai ya yi wannan kalami ne a jiya laraba wanda ya zo rana ɗaya da ƙungiyar ƙasashen suka bayyana yanke dangantakarsu da ƙasar ta kata salin da suka haɗu a ƙasar cairo domin sanin mataki na gaba da za su ɗauka a kanta sheikh mohammed bil abdulrahman altani ya shaida wa taron jama'a ɗakin taro da ake yi a katan na london cewa zargin da ake yi wa kasar ta kata wai tana marawa ta'addanci baya ba kowa ke da wannan kilbibin ba illa saudi arabia da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ce akwai buƙatar ƙasar nasa ta gana da su garin da garin domin jin shin menene matsalar su ministan ya baiwa taron tabbacin cewa ƙasar nasa na iya bakin ƙoƙarinta na yaƙi da ta'addanci sai dai ya ce akwai buƙatar a yi taka tsantsan wajen fayyace wane ne ɗan ta'adda wane ne kuma ba ɗan ta'adda ba shugaba donald trump ya fara rangadinsa na matakin farko na tsawon kwanaki hudu a kan abin da ya shafi harkokin diflomasiya a kasashen yammacin turai wadda yanzu haka ya sauka a fadar gwamnatin kasar poland tun da yammacin jiya laraba yayin da shugaban ke fatar samun kyakkyawar marhabin haka kuma zai fuskanci damuwa a nahiyar sakamakon wasu kalaman manufofin gwamnatinsa da ya furta a farko-farkon kama aiki wasu daga cikin waɗannan batutuwa ko sun hada har da batun neto shawarar da ya ce yana son ya ɗauka na game da ficewar amurka daga yarjejeniyar nan ta paris game da canjin yanayi sai kuma batun kalamansa game da shugaban rasha vladimir putin labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla kwamandan rundunar da ake kira operation lafiya dole a yankin barno wacce take fafata da 'yan boko haram a shiyar yankin manjo janar ibrahim tahiru ya gabatar wa manema labarai sama da mutane hamsin waɗanda suka mika wuya a ƙashin kansu a jerin mayakan boko haram da ke yankin ga rahoton haruna dauda biyu You know, about 700 of them have expressed intention to surrender to the Nigerian army. On the first count, we have 70 whom at that level have profiled about 57 that we moved to Maiduguri at the moment. Subsequently, others will join them ya ce kamar da kuka sani akwai su 700 da suka nuna su na mika kansu da kansu ga jami'an sojan najeriya amma a yanzu hakan muna da saba'in ne kuma guda 57 ne muka riga da muka tantance wadda yanzu haka riga da an kawo su maiduguri wanda zu su ne kuke ganin su a nan wadda ga bisani za a kawo sauran the federal government has in place Operation Safe Corridor. It is a process where people who surrender voluntarily are expected to go through a process ya ce tun da farko gwamnatin tarayya tana da wani shiri da ta yi wa irin waɗannan mutanen da suka mika kansu da kansu da ake kira wato operation safe corridor wanda shi za dinga ba su horo na musamman da kuma sake soya musu tunaninsu inda za su zo su ci gaba da kasancewa a cikin jama'a ba tare da wani tsangwama daga wajen al'umma ba an dai baiwa 'yan jaridu damar yi musu tambaya game da dalilansu na mika kansu da kansu ga jami'an tsaron ga kuma abin da wasu suke cewa dalili abin da na mika kaina da jami'an su mun ga wannan ka'idan da suke ciki din nan ba na Allah da manzon sa bane kamar su shekara nawa kana tare da su muna nan shekara tare da su muna shekara uku kai kai kan ko kuma su suka kama kasa su suka kama ni sun kasa ne a ciki daga ina kai gida masu kama ka nan ina cikin gari na kodi sa yanzu kama kai da dama game da kasancewa da yan kunya boko haram eh to dole ne in yi nadama da yanayin da su suka ne a ciki kuma yadda suka cuce rayuwa na kuma a ciki gashi na kuma alhamdulillah ina cikin rayu na ci a yau yawa kai kuma daga ina kake daga shiyawa yawa inda yanzu Allah sa kun yi nadama kuma ce makami guda cikin jama'a mene ya sako ga sauran yan da suke can a daji sakon ga yan mun da suka rage a can muna so gashi tun ran da muka zo ba a zage mu ba ba a duke mu ba hatta ma ma mun gode ma Allah mun gode muku hatta ma ma har da riga kuka ba alhamdulillah mun gode ma gwamnatin Najeriya sakon mu na biyu zuwa ga su ya kamata abun da suke yi din gaskiya ba daidai ba ne wasu daga cikin mutane 57 da aka gurfanar wa manema labarai kenan da kuma aka ce ayan kungiyar boko haram ne da suka tuba ke bayani game da halin da suka samu kansu ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. A gaida Haruna sai dai jami'an sojin ko su ƴan Boko Haram da suka yi sarandan ba su yi bayanin yadda aka yi suka rabu da sauran mayakan da kwamandojinsu na Boko Haram ɗin cikin ruwan sanyi ba. Har yanzu a Najeriya malaman makarantun firamare sun yi zanga-zanga a birnin Abuja jiya Laraba suna neman a tsame su ƙarƙashin ƙananan hukumomi duk da cewa kuma suna goyon bayan a baiwa ƙananan hukumomin 'yancin cin gashin kansu. to ko menene dalili ga madina dauda dauke da kwalaye da ke nuna goyon bayansu game da 'yancin kananan hukumomi, amma suka ce hidima da su ta ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin jihohi kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin zanga-zangar malama Hadiza S. Musa ta bayyana mani. In aka ba su salari, instead of su using kuɗi din nasu biya mu salari din mu da divide our eh, salari din mu zuwa wani wuri daban. So in muka yi magana tun da dai power yana hannunsu, they are ready to sack teachers. Ko mun je strike bai dame su ba. In za a ba da autonomy a bayar, amma a cire teacher salary a cikin local government because ba za mu isa da su ba even the monetization da aka ba sauran har yanzu na local government some teachers ba su samu monetization nasu ko ba sun cinye kuɗi na tuntuɓi shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na ƙasa ibrahim khalil domin in ji yadda matakin da malaman suka ɗauka zai shafi yunƙurin samun 'yancin wa ƙananan hukumomin ga abin da ya tsokaci a kai a matsayin matsayinmu na ƙungiyoyin kwadago tun farko mun zauna mun sami yarjejeniya da ƙungiyar malaman firamare su matsayinsu sun ce suna da rashin jin daɗi a baya da suka kasance ƙarƙashin ƙananan hukumomi wannan ta sa muka cire maganar firamare daga neman 'yancin ƙananan hukumomi kuma duk inda muka je muna cewa a cire firamare daga tsarin biyan albashi ma na ƙananan hukumomi kamar yadda dama kundin tsarin mulki na Najeriya kamar a yanzu nan da nake maganar Jajiya Madina haƙƙin biyan albashin malaman firamare ba a ƙarƙashin ƙananan hukumomi yake ba. Bayan wannan danniya da babakere da ƙananan hukumomi suka sha a ƙarƙashin gwamnatocin jihohi ta ɓangaren demokuraɗiyya ta ɓangaren kuɗaɗensu ta ɓangaren gudanar da mulki sai gwamnoni suka hankaɗa wannan haƙƙi nasu na biyan malaman firamare kuɗaɗen albashinsu zuwa ga ƙananan hukumomi abin jira a gani shine yadda wannan yunkuri da malaman suka yi zai kai ga ganin cewa batun cin gashin kan ƙananan hukumomin na kwan baya musamman ma a majalisun jihohi Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Duniya dai adaban tsoro, har ka juyawa in wata ta wata ta dawowa. Ɗaruruwan 'yan jamhuriyar Nijar ne suka hallara a yamai domin yin maraba ga zakaran duniya a kokowar taekwondo Abdulrazak Yusufu Alfaga, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Yusuf Abdullahi ya aiko mana. kaɗan kenan daga cikin irin wasannin da aka shirya a zauren wasannin birnin yamai na akademi da zarar a ƙaitaccen bikin da aka shirya wa ɗan wasan na taekwondo na ƙasar nishar abdulrazak isufu alfaga wanda ya kasance zakara wasan taekwondo na duniya da aka gudanar a birnin mujo na ƙasar koriya ta kudu a makon da ya gabata ɗaruruwan 'yan ƙasar nishar dai ne suka tarbi ɗan wasan yangarai mai ga yana ɗaya daga cikinsu alfaga ɗan nijar ne ni ɗan nijar ne kuma ya je daga ya kawo na duniya kenan sai a yi mai godiya a yi mai godiya tun da rabonmu da irin wannan abubuwa tun zamani su isaka dabure na harko ya samu deuxième place kuma gashi na allah ya bashi sa'a bisa kasashen duniya inda ma aka fara taekwondo ma shine na farko na duniya champion du monde kenan a cewar ada mai kano wani mai wasan barkwanci a nishar kuma ɗaya daga cikin 'yan wasa da suka cashe a bikin na tarbon abdulrazak isufu alfaga irin wannan tarbon da zakaran na wasan taekwondo a duniya ya samu zai kara karfafa guwan matasan nishar da ke shawar fitar da sunan ƙasar a waje alfa ya kai ɗan nijar ya kai da allah shi masa albarka kuma ina fata ubangiji allah ya kara sa wani dan nijar kamar shi ya yi kishin kasa di ba ga kube ya samu mana zinariya na duniya ga baki ɗaya muna kira gwamnati ya kara bashi karfi. shi ba shi goyon ba. Zakaran dai na wasan taekwondo a duniya Abdulrazak Isufu Alfaga ya yaba matuƙa da tarban da ya samu. Mun ji daɗi yau da ka samu medal d'or paske a da muna shi shi dai na cikin duniya ana ce wanga ya yi champion limon yanzu ga shi nan a kasan mu don ce nan matasa su tashi saye dan ba ni kadai cikin Niger ba ina ina confiance da matasan niger da na san du aikin da mutum yana yi cikin kasan ga yana sa kokarin shi da ya dai eh, sunan niger bayan da ya kammala tarbon tawagar ta isa a fadar shugaban kasa isufu mamadu inda ta nuna masa lambar zinna da abdulrazak isufu alfaga ya samu yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar niger. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare. A gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni da. Na saba da nan tun da nan aka haife ni ban da yakin biyafra ba zan koma gida ba. waye na daga suna nan har sun koma da mu lokacin kuma ni na dawo da kaina wa. Yanzu idan ina da wani anan ai akwai auratayya. Shekara ɗayan nan ba a yi ba, kanin ya yi aure a lagos Kuma abin da ya burge ni wanda ake so za a aura su ba musulmi ba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya taɓo batun wata sabuwa da ta kunno kai a Najeriya. Inda waɗansu matasa 'yan ƙabilar Ibo da kuma waɗansu a arewacin ƙasar suka ƙeƙasa ƙasa suna neman kowane ɓangare ya ci gashin kansa. Kasancewa wannan fili na domin iyali kamar hatsin bara ne a duk abin da ya shafi iyali. yana da ruwa da tsaki a duk wani abin da zai iya kasancewa kadangaren bakin tulu a ci gaban iyali. Kawo yanzu dai shugabanni da dama sun sa baki sun yayyafa ruwa a wannan wuta. Abin da ake gani zai kai ga samun maslaha idan aka dace. Sai dai lafazin waɗansu matasa har ma da waɗansu da suka manyanta ya sa shirin domin iyali a nashi gudunmuwan. yaga ya kamata mu tattauna alaƙar wannan batu da makomar iyalanmu kasancewa muna tarayya shekara da shekaru tsakanin ƙabilun ƙasar nan. A cima wannan burin shirin ya zama na musamman a birnin tarayya Abuja da kuma kanan daba da waɗansu daga cikin manyan ƙabilun ƙasar nan waɗanda kowane ɗayansu aka haife shi ya kuma girma har ya kai ga manyanta a wani yanki ko kuma jiha daban da jiharsa ta asali. Za mu fara a jihar Kano tumbin giwa ga jagoranmu Mahmud Ibrahim Kwari. A wannan zaure a yau ina tare da abdulrazak tanimau wani dattijo ne na kabilar yarabawa wanda aka haife shi a nan kano shekaru 80 da suka wuce har da biyu baba filin domin iyali ne maka barka da zuwa sannan kuma akwai chief ifeanyi anya shi kuma mutumin innewi ne a can jihar anambra amma an haife shi a nan birnin kano shekaru 61 da suka wuce chief filin domin iyali ya nema barka da zuwa. Sannan akwai Malam Aminu Ibrahim Mai Dawa fage wanda aka fi sani da Aminu Mai Dawa shi kuma ɗan Kano ne amma ya zo daga Borno an haife shi shekaru hamsin da ɗaya a nan Kano da suka wuce. Malam Aminu kuma magidanci ne yana ma da jikoki. Malam Aminu mune maka barka da zuwa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Za mu duba yadda wannan cece ku ce ta batun a raba kan 'yan Najeriya. Kalamai dai masu nasaba da cewa kowa ya ci gashin kansa zai shafi makomar iyalanmu a matsayinmu na al'umma masu tarihi daban-daban misali kuma muke zamantakewa iri ɗaya a wuri guda shekaru aru-aru da suka wuce. Zan fara ne da Alhaji tani Tanimawo. Baba wannan cece kuce da ake yi ya kuke kallon za ta shafi sha'anin makomar iyalai tunda kai yanzu ka yi aure ka aurar an haifa maka jika da jikoki da waye da sauransu ka baza iyali a arewa wannan abin da ya taso abu ne wanda yake ba shi da daɗin ji abin da ya sa na ce haka abubuwa sun faru irin wa'annan wanda suka shige a baya mun san illar da take ciki saboda haka muna so mu guji irin wannan wuta da za ta taso to mun gode allah tun da aka fara abubuwan nan manya sun tashi sun tsawatar sun fara waye hawa abin ruwa kuma da ikon allah za mu samu galaba saboda haka abin nan aka bari ya taso zai shafi mutane da yawa tun ba mu da muka manyanta ba muna da 'ya'yaye jikoki nan da can ga kuma surkai garuruwa zuwa garuruwa irin wannan ya faru kaga an shiga wani tashin hankali saboda haka ya kamata a guje shi tun wuri. chief ifenyi anya matasa a yankin ku na ibo su ne aka ce sun fara wannan magana da sunan biafra ku kuma anan kuke rayuwar ku hasali ma kai yanzu ka gaya mana ana aka haife ka shekaru 61 da suka wuce kuma har yanzu kana da 'yan uwa a innewi da yawa nan kuma gashi ka zo ka baza iyali ya kake ganin makomar rayuwarka kai kanka da ta iyalanka a yayin da ake abubuwa irin waɗannan na cewa arabu arabu na ba da shawara na gamu da abubuwan da yake faruwa kwanan nan mu yi da hankali musa hankali musa sa natsuwa mu tunani ba muna sai na mutane ba kar a yi tashin hankalin nan a gyara moriya kowa ya kwanta da hankalin shi kowa ya mai sa nasuwa da tunani akan abubuwan da yake faruwa kamar ni nan yara na suna america ba kasana ba ne kuma ba da yake takura musu mu daina kullum muna so abubuwan da zai ko muna fada abubuwan da zai sa tashin hankali ka gane idan iri abun nan yana faruwa zai dinga raba mu kuma bai kamata ba kasa kasashe diyawa suna da yare yare yare yare amma kuma ba abun da ko ka je america nan da kana je america akwai spanish a america akwai akwai indians a america akwai chinese akwai kowani yaren da zaka baka tunani ma akwai su a wajen abun da zaka yi wa kasanka zaka dinga maganan shi ba abun da zai raba kasanka ba sabili da bai kamata ba ya kamata mu hada kanmu mu duba mu daina abubuwan da zai sa kowa yana tsoro a kasan shi malam aminu mai dawa fage kai a matsayinka na wannan kake zaune a nan ya kake ganin makomar zamantakewa musamman ta iyali za ta kasance a yayin da aka bar matasa da wasu masu ɗaure musu gindi suna yin irin waɗannan abubuwa na zancen araba ƙasa araba kai. To alhamdulillah gaskiya a yadda dai nake kallon abin su matasan da ake amfani da su waɗanda suke da ƙarancin shekaru ba su san mecece Najeriya ba. na bangaren ibo to su ne ya kamata a danna kuma ya na gode wa manyan arewa da su manyan na ibo da suka zauna da mataimakin shugaban kasa aka ringa nusar da su kaga kamar yanzu a yadda duk iyayena na farko baba abdulrazak da yi magana mutumin da yake da shekara 82 to ko awa 82 mutum ya zo ya a waje ka san ya san gurin to balle shekara 82 ya haifa ya aure yana da sirkai har yanzu waɗancan waɗanda suke da shekara goma sha takwas zuwa ashirin da biyar ne ba su san menene yake rayuwa a duniya ba domin mutumin da ba shi da aure bai san yadda rayuwa take ba yanzu misali idan sun ce mutanen da suke kudu mutanen mahausawa da suke can su taso su dawo nan su na can su tashi su koma a analysis da aka yi misali Allah sai mu ɗauka muna da ibo mutum miliyan goma to a miliyan goma nan mutum miliyan biyu ne suke zama a ƙasar miliyan ɗaya suna zaune dimin da'iman a jihar inugu miliyan ɗaya suna da gidaje suna transaction suna zuwa suna komawa sabon miliyan gaba ɗaya suna afirka suna arewa duk sun bazu a cikin ƙauyuka za ka ga kemis ne wasu abubuwa ne da abin da ake sai da a appointment na siyasa za ka ga akwai su a sarautu za ka ga akwai su to su waɗannan ya za ka yi da su idan suka koma can kuma kakka kai ta da nisa ai da ana rayuwat daga 1983 abin da ya kawo 1988 kafin a fara ana yi ba a yin 2 years to 3 years sai an yi rayuwat a Kano ko a yi a can sai kaga mutum ya tashi daga can ya tafi garin su to yayin da wa'ansu suka je can su na can da suke zaune suna ganin waɗannan sun zo da arziki to bari su kashe su ɗauki arzikin wasu ba sa dawowa yanzu a misali Allah ya ji kan mai martaba a duba yaro a azobros an taɓa yin kes aka yi riot a Kano ya tafi garin su ana zuwa kidnappers suka rike su sai da suka yi requestin din naira miliyan 100 da ya basu yana dawa sai ce shi a masa indigen shi dan Kano ne aka je gaban mai martaba sarki ya masa kage yanzu shi ko me za a yi ba inda za shi ko na ibawa ba zai je ba to su waɗancan abin da ya sa ba su da experiences kuma aka yi amfani da mutumin da shi ba ma mazaunin Najeriya ba ne karatu ya yi a waje ya zo da biyan bukatarsa da dillanci a tarwa kan Najeriya. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Kafin mu sake komawa jihar Kano, ku ji yadda wannan batu zai shafi waɗansu mazauna birnin tarayya Abuja. Kafin nan a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin. sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Tuma da la'a gaida malamai karfe ɗaya da minti ashirin da bakwai sashen Hausa na muryar Amurka ke magana ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. wasu magoya bayan shugaban kasar venezuela nicolas maduro dauke da makamai sun yi wa daukacin majalisar dokokin kasar kawanya in ji wakilin wannan gidan rediyon alvaro algara wanda ya da rahotonsa jiya laraba daga caracas algara ya ce shi da sauran takwarorinsa na wasu kofofin yada labarai kai har ma da waɗanda ba ma'aikatan majalisar ba an yi garkuwa da su da sauran daukacin zaɓaɓɓun 'yan majalisar har su 112 a jiya laraba ne mahukuntan kasar tanzania suka roƙi shugabannin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da su yi wa allah da ma'aikinsa su taimaka a sakar musu 'yan kasar su hasu 21 da ake tsare da su tun watan jiya waɗanda 'yan tawayen maimai na jamhuriyar afirka ta tsakiya suka kame 'yan tawayen maimai ne suka kame waɗannan mutane tun ranar 28 ga watan jiya yanzu haka dai an kasa cimma matsaya tsakanin rasha turkiya da kuma iran akan inda za a dakatar da buɗe wuta a ƙasar siriya a yayin wata tattaunawar sulhu da suka yi a kasar kazakhstan kamar yadda jami'an diplomasiya suke cewa domin rasha da iran waɗanda suke goyon bayan shugaba bashar al-assad sun amince da su yi aiki da kasar turkiyya wadda take marawa 'yan tawaye baya domin ganin an samar da sassa hudu na zaman lafiya cikin kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita amurka ta shaidawa jami'an kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya laraba cewa a shirye take ta yi amfani da karfin soja domin kare kanta daga barazanar kasar koriya ta arewa to madalla da aka Allah kamu karshen shirin na safe sai can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri kamun mai sallama baki daya muna miya gaisuwar ta'aziyya ga hajiya jamila usman marafa madawakin adamawa da yayanta alhaji umaru sambo abubakar hadimin gwamna bindo ta fuskar yada labarai da sauran dangi bisa rasuwar mahaifiyar jamilar hajiya zainab sambo abubakar wacce allah yi wa cikawa jiya laraba allah kanta da rahama mu kuma kyauta tuna mu karshen yanzu a madadin ladan ibrahim yawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu wadda ya kula da akin gabatar da shirye mu da ma injiniya greg da ya rika masa anan ni sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya